Gwamnatin jamhuriyar Nijar kuwa ta ce mafi yawan jihohin ƙasar na fama da gibin abinci na akalla kashi hamsin cikin ɗari saboda rashin kyawun damina a bana. A rahoton da ta gabatar wa Firaministan kasar a jiya don tantance yawan gibin da ake fama da shi, tawagar ministocin da gwamnatin ƙasar ta tura ta zagaya a sassa daban-daban na kasar. Ta ce an samu gibin ne saboda dalilai da suka haɗa da karancin ruwan sama da ƙwari masu lalata amfanin goma da kuma rashin tsaro a wasu yankuna. to sai dai gwamnati ta ce za ta kaddamar da wani shiri na musamman don tunkarar matsalar a cikin watan nan na nuwamba da kuma watan disamba mai zuwa